Masu kallon mu barkanku da zuwa shafin mu na Maradi TV. Idan kai ko ke sabon zuwa wannan shafin ne, dan na alamar subscribe. Kuna kallon Kannywood Update ne a shafin mu na Maradi TV. Wanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin a shi shafin mu na Maradi TV su ne Haske 247. Haske 247 wani application ne da zai ba ku daman kallon sabbin fina-finan Hausa a wayarka ko a wayarki ta tafi da hannunka. wato waya hannu kamar kullum za mu fara da godiya ga daukacin mutanen da suka yi subscribe a shafin mu na maradi tv tsofaffi da sababbi na kasashe daban-daban maradi tv na godiya da fatan alkhairi a gare ku a ci gaba da subscribe fitaccen jarumi alinuhu ya buɗe kantin sai da kayan sakawa wato batik mai suna dan ali collection abokan sana'arsa da dama sun taya shi murna Sani Danja da Yakubu Muhammad su ma sun buɗe nasu ƙayataccen gidan ɗaukan hoton mai suna Celebrity Photos. Ta murna buɗe wannan ah, waje mai suna Celebrity Photos ah, <clears throat> na farko dama in aka ce hoto abu ne wanda yake ya jibanci sana'ar mu sannan kuma tunanin idiyar ba su yi wani abu makamancin haka abu ne na ci gaba Yakub Mohammed and Sani Denja, and I'm here to support them. And I'm very happy with the place. The place is very beautiful. So I wish them all the best. Allah ba sa'a. Sunana Mansura Isa. um, first lady din mai wajen nan. Jamila Muhammad wacce aka fi sani da Jamila Gamdare, jaruma ta Kannywood. to na zo nan ne celebrity photos na zo ne an gayyace ni ne in zo in bude gidan hoto da yan din mu suka bude to alhamdulillah ma ina kiran ku da idan za a yi aure in za a yi suna duk abin da za a yi ku zo celebrity photos za a yi muku hotunan da ba ku taba ganin shi ba kaman a india assalamu alaikum Suna na saratu gidado kamar yadda kuka sani kuka san fuskar kuka san muryar to saboda haka duk hoton mu za mu yaran mu insha Allah su dauka ni in na gyara tsufa na nayi make up insha Allah zan zo dinga daukar hoto a nan abakar ita masana'antar wannan shine abin da ya kamu yana masu fatan alkhairi Allah ya saukar da arziki da wadata da zama lafiya a cikin wannan kamfani sunana Ahmad Ebifa darakta a Kannywood jarumi ibrahim mai shinku ya saka hotunansa shi da zuri'arsa a shafinsa na instagram maradi tv na taya ku barka da sallah fitaccen mawaƙin nan kuma matashin jarumi umar m sharif tare da shahararren mawaƙin matan nan wato ado isa gwanja sun haɗa a ƙasa mai tsarki a inda suka yi wasa da dariya masu kallon mu ku sha kallo la inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rashido ga pogba ga pogba la ga pogba rashido inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a kai la ilaha illallah pogba pogba Maryam ba ruwana. daga ƙarshe muna taya mansura isa da fauziyadi suleiman fatan alkhairi da kuma murna a bisa abubuwan da suke yi na alkhairi ga al'umma baki ɗaya muna musu fatan allah isaka da alkhairi a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na kannywood update daga shafinmu na maradi tv ku kasance da ni rufaida idris muhammad gawuna a wani lokacin sai mun haɗu wani makon haske 247 Haske 247 wani application ne da zai baku damar kallon sabbin fina-finan Hausa a waya ka ko a waya ki ko a waya ku ta tafi da hannunka wato waya hannu.